yanzu wannan tafiyar da muke yi ta sunna akwai wanda bai yana zaune a nan gurin da shi ake bugawa amma shi har yanzu bai gama gamsuwa wannan ita ce hanyar da ake bi a je aljanna ba shi har yanzu kokonto yake yi idan kuna magana ce to ku daina daukan zafi yan bid'an nan ku daina matsawa ita fa lahiran nan babu wanda ya je ya gano abun nan duk dai lalube ne cikin duhu Allah shi kadai san wanda yake da gaskiya sai an je lahira za a gane ƙarya kake matsiyaci kai kake lalube a cikin duhu mu ba lalube muke a cikin duhu wa ya gaya maka lalube muke a cikin duhu sai an je laira za a gane to aka je lahira gane kai da wuta ne sai ya kaka sai a dawo da kai ka gyara lalube cikin duhu wa ya gaya maka lalube ake a cikin duhu mu ba kan lalube muke ba akan hakika muke tarwal shine yaqini wannan hanyar da muke ta kitabu wa sunna ala fahmi salashin sale wallahi duk wanda bai kanta sai ya tafi jihar jahannama ranar tashi alkiyama wallahi duk wanda ka gani a aljanna sai ya bi wannan hanyar ba wata banda ita ba kokonto muke ba ba shakka muke ba ba wata hanyar sai ita ita ce hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar abubakar ita ce hanyar umar ita ce hanyar usman ita ce hanyar ali ita ce hanyar sa'ad ibn abi waqas ita ce hanyar talha ibn ubaydillah ita ce hanyar abdulhamid bin affan duk wani mutumin kirki duk wani mutumin kirki da ya zo a duniya wannan hanyar ita ce bi babu wata banda ita in kana kokonto to ka kira kanka dan wuta kar ka bata mutane lokaci zaka ji da cewa ni yanzu abubuwan masu rikici malamai sun raba kan jama'a wannan malami yazo ya ce kaza wannan yazo ya ce kaza ni an ruda ne ni yanzu an rikita min kwakwalwa ban ma san inda na nufa ba Kar ka damu mun san inda ka nufa jahannama ka nufa baka zauna da malaman sunna ba kana magana cewa baka sai da karfa ba ya zaka ka sai da karfa ka zo gaban malaman sunna su gwada maka inda zaka rufa malaman a banda ruru babu abin da za su sanya ka a ciki malaman a banda shirme babu abin da za su kai ka malaman a ba ka hanyar manzon Allah suke ba malaman a ba kan sunna suke ba wannan ita ce sunna in dai kana so ka je wajen Allah ba wata hanya sai wannan bada kokonto muke ga maka ba wannan shine yaqini ita ce hanyar kwara daya tallin tal daya daya ɗawadar har zuwa aljanna وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بالذي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وتوكل على الله وتوكل على الله إنك على الحق المبين يوم أنك ساكر أن نجوى أن هذا صراطي وأن إذا تحيى إن جاء الله wa anna haza siradi Allah ya ce wannan ita ce hanya ta mustaqima miƙaƙiya dodar fatabi'u ku bi wannan hanyar inji Allah madauki sarki kai ka zo kana cewa ba a san wace ce tabbas ba saboda kawai yan bid'a sun gurbata maka kokolwa Qur'ani ya ce maka wa anna hadha sirati mustaqiman Allah ya ce fattabi'uhu ku bi manzan Allah sai da yawa sahabbai yadda hidimar sa yake yan firamare yan aji daya manzan Allah tara sahabbai yace bari in zana muku yadda abun yake a ƙasa manzan Allah ya ja wani layi a ƙasa a miƙe yace kun ga wannan miƙaƙƙen layi suka ce yace haza siratullah wannan ita ce hanyar Allah miƙaƙƙiya tunda izala ta fara wa'azi me da ta ce muku halal yanzu zo ta ce muku haram me da ta ce muku haram yanzu zo ta ce muku halal me da ta ce muku sunna yanzu zo ta ce muku bid'a me yadda ta ce muku bid'a ta zo ta ce muku sunna me yadda ta ce muku shirka ta zo ta ce tauhidi me yadda ta ce muku tauhidi ta ce muku shirka da abin da sahabbai suka yi ahlus sunna da ka gan shi a ko duniya ma iri ɗaya ne da ahlus sunna Najeriya da na Ghana da na Iraki da na Burkina da na Amerika da na Ingila da na da na da na da na da na duka iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba ne in za ku ci abinci me kuke faɗa duk duniya ahli sunna haka suke cewa in kun gama me kuke cewa duk duniya haka ahli sunna suke cewa in an yi atishawa me kuke cewa duk duniya alhamdulillah suke cewa in ka ji atishawa me kake cewa duk duniya haka ake faɗa in zaka shiga ban daki me kuke cewa duk duniya haka ake faɗa in za ku fito me kuke cewa duk duniya haka ake faɗa duk duniya duk duniya kuna so ku ce min bidiya ita ma haka take bidiya ita ma haka take yanzu kwanan nan ba maulidi aka gama ba maulidin da aka yi azara irin sai aka yi a gombe ba ku an samu ba maulidin da aka yi azara irin sai aka yi a gombe irin sai aka yi a iraki irin sai aka yi a burkina irin sai aka yi a sokoto na sokoto ya yi daidai da na lagos na lagos ya yi daidai da na port harcourt me yasa kowane gari kalan nasu daban sannan maulidin da aka yi bana a 1980 haka ake yi ku tambayi dattawa 1980 idan za a yi maulidi ana yawo cikin gari da badujala ana kada ganga ana ɗinka uniform ana ƙulla balambalan ana ƙulla ƙyallaye ana yin waƙoƙin shirka ana ana ana ana ana me yasa yake canjawa a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara da maulidi ba masallaci da makarantu islamiyya ake yi ba yanzu a ina ake yi yanzu a kan hanya zaga gari a tasha da maulidin ba wasu kwanaki ake yi ba na haihuwar manzo Allah yanzu ba yanzu wata uku ake yi watan an ce a taro shi sannan shi watan a yi sannan watan a masa rakiya da wata daya to bari in tambaye ku me yasa ya canja daga yadda ake yi da sabuwar aya aka saukar ko sabon hadisi aka samu me yasa ya canja me yasa ko ina su daban kuma ku kalla ko ina kaje daban-daban ake wani wurin kaje sai a riga sayyidina muhammadu ɗan manzo da sayyidina a saurara a saurara idan ka tsallaka ka je wani wuri idan ka je wani wuri kuma wani ke bada umarni saura sai su aikata sai ce ku zauna dan muhammadu sai yi da muhammadu ku miƙe dan muhammadu sai ƙarya nake yi kai ku juya dan muhammadu sai yi da muhammadu kai ku duka na Muhammadu yanzu da wayancan da wannan iri ɗaya ne wallahi ga tika tikan yan mata balagagu tika tika yarinya tirtsetsiya kamar za ta fasa riga ga gayu a kusa wai mai magana sai ce ku kwanta da Muhammadu kawai sai aka faɗi kwance rubu maza da mata ba sayyidina Muhammadu wai suna kwancen wai sai ce kai ku juya da Muhammadu wani gaye ya duba kusa da shi ya ga wata ta kyanke budurwa sai da ya sai da Allah da haka ake yi ina tambayar ku da haka ake yi yanzu zikirori na sallar asuba na safe da zikirori na maraice tun zamanin annabi har wanda muke yanzu ya taba canjawa tsakanin ku da Allah zikirin yan bid'a yana canja ko bai canjawa akwai wanda ba ta dukan girji ko sai dai a riga Allah Allah Allah Allah su suke nasu ko akwai waɗanda suke nasu da ɗan laushi-laushi لا إله إلا الله لا إله إلا الله ya canja ko bai canja ba ya canja to daga baya muka fara wa'azi kuma sai abin ya zama bala'i bala'i wai saboda mun fara yin wa'azi sai aka koma Allah Allah akbar mallo Allah ya ce akabar ni ma na ƙarya kake manzo bai ce akabar menene aka ba sama'u na yin zikiri ƙasa tana yin zikiri mala'iku na zikiri da aljanu na zikiri akwai tana yin zikiri babu tana yin zikiri duk wanda bai yin zikiri shaidan an tare da shi Allah akwai waɗanda da suka hau ku saurara ku ji akwai waɗanda suka hau su ake wa radi kai tsaye kun san dalilin da yasa ake mana radi kai tsaye Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illal mu zikirin mu muka yi mu ji daɗi duk wani mai geme ya ji haushi yanzu wannan dan Allah yake yi dan me yake yi akwai kuma waɗanda suka zo ana Allah la ilaha illallah Allahu akbar inda wanga dan izalana Allahu akbar kar ka buge shi kar ka zage shi Allahu akbar ce mashi la ilaha to ba shi zai baka mamaki ba bar arewa ku saurara ku saurara ku yi arewa ku ji jihohin yarabawa su kuma yan bid'an can ba haka ake bara su tafi ake alhayyu alkayyumu alhayyu alkayyumu alhayyu ku saurara ku ji daga yadda ake gane bidiya, daga yadda ake gane sunna sunna duk duniya in ka je iri ɗaya ake yi to sunna ce shi yasa ake ce mana ahlus sunna wal jama'a duk inda ka je duniya haka zaka ga mu me yasa ita kuma bidiya yadda ake gane ta zaka ga ta canja daga gari kaza zuwa gari kaza saboda daga kwakwalwa take zuwa ba daga qur'ani ko sunna ba idan za a daura aure na sunna ba a tambaya sai a daura amma idan na bidiya ne sai a ce to kunan azariya ake yi to bidiya za a yi in za a yi suna na sunna ba a tambaya ya ake yana na a rubuce amma idan aka zo za a yi suna irin na bidiya in ka je mata daga yarabawa aka aure ta sai a ce to kunan ogomosho ya ake yi saboda daga kwakwalwa take zuwa sannan tana canjawa irin ta 1970 ba ita ce a 1980 ba in an zo 1990 ta canja 2000 a samu sabuwa a zo 2010 ta canja 2020 ta yi me kuma wallahi bana ta canja dan bada wai yan maulidi har yara aka dugo suna dingila wando ma bid'a ne dingila wando ma bid'a ne dingila wando ma bid'a ne to ku saurara ku ji ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara a saurara a saurara ku saurara ku saurara ku saurara idan kana zaune da mutanen kirki ahlus sunna abu na farko da za su maka za su canja ka daga kokonto zuwa mai zuwa yaƙini ba za ka rinka bauta wa Allah da shakka ba ku ba da dama da Allah ko aya ɗayan karanta kan wanda a suratul hajji Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi ai dan birni fa in asabahu khairun itma'anna bi in ya shiga matsala wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi to kai shuta kai ka dawo khasirat الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yi ala harf ai man yi ala shak wanda yake bautawa Allah cikin shakka da kokwanto ya za ka gane shi ya shigo sunna fa yana saba hukairu kawai sai kasuwa ta bude harka na tafiya daidai ci akar makalla kun zo da haske Sunan nan tunda na shiga abubuwa kullum da suke yanzu da anan kare nake da shago yanzu mun bude a misau yanzu mun bude a mun bude a mun sai ya ƙara imani saboda ya shigo sunna ya samu kuɗi wa sabon sabar fitnatun ya shigo sunna sai talauce ta sashi a gaba in ya saro kaya abin ya watse matarsa ta yaji matsala sai to ni ma dai da ina zaune na lafiya wajen rigima ta ma yi da Allah zai yi mutanen azare min ladunna an azima ya Allah zai kara musu da shi wala hadainahum siratan mustaqima kitabuhu misk khitam ذلك فليتنافس المتنافسون subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah